Karfe bakwai agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Kwamitin shugaban kasa kan tattalin arziki a Najeriya ya kwatanta kasar da matalauciyar kasa. An buɗe rumfunan zaɓe a Murtaniya da safiyar yau Asabar. Sannan shugaba Joe Biden na Amurka ya mayar da martani kan masu caccakarsa game da muhawarar jiya Juma'a. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labarin. kwamitin shugaban kasa da gwamnatin najeriya ta kafa don yin bincike kan harkokin tattalin arziki da tsare-tsare da kuma batun yin gyara kan karbar haraji ya kwatanta kasar a matsayin matalauciyar kasa wannan dai a iya cewa shine karan farko da ake jiyo labarin cewa najeriya matalauciyar ƙasa ce daga bangaren gwamnati da yake jawabi shugaban kwamitin tayo oyedele ya ce duk da cewa ƙasar matalauciya ce a halin yanzu amma ta tattara duk wasu ƙwararan dabaru da za ta iya amfani da su wajen azarta kanta da yake magana da wani gidan talabijin na kasar olayede ya ce idan aka kwatanta najeriya da wasu kasashe kasafin kuɗin da ake warewa jihohi da ma ita kanta gwamnatin tarayya ya yi karanci matuƙa ya ba da misali da kasashen kenya da kuma afirka ta kudu da ya ce kasafin kuɗinsu na duk shekara ya ninka kasafin kuɗin da najeriya ke warewa matsayinta na babbar yaya a nahiyar afirka bayanai daga jamhuriyar benin na cewa ganawar tsaffin shugabannin kasar da mahukuntan nijar ta yi armashi kasancewar an fara gano hanyoyin shawo kan matsalar da ta dabaibaye kasashen biyu shugabannin biyu sun bar birnin niyamai jiya juma'a bayan ganawa da mahukuntan nijar don shawo kan matsalar da ta kici ta yiwa tsohon shugaba boni yayi da nespo soglo ne suka dauki gabarar shiga tsakani don daidaita wato kasashen makwabtan juna da suka jima suna aminci da juna baraka ta fara kunno kai ne bayan da gwamnatin sojin nijar ta fara zargin mahukuntan benin da baiwa dakarun faransa mafaka wanda ake zargin za su yi amfani da shi wajen kai mata hari. To yanzu kuma sai Kamaru inda gwamnatin kasar ta sanar da daukar sabon mataki na yaƙi da cutar COVID-19 makamantan waɗanda ƙasashen turai da kuma gabas ta tsakiya ke ɗauka. Ma'aikatar lafiyar Kamaru ta cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce daga yanzu duk bakin da suka isa ƙasar daga turai za a buƙaci su cike wasu takardu da suka kunshi ba da cikakken bayanin inda suke bayan ɗaukar samfurin jinin su. wannan na zuwa ne bayan da wasu kasashen afirka suka fara samun masu dauke da cutar ta covid-19 cikin waɗanda suka dawo daga saudiya bayan kammala aikin hajin bana ma'aikatar ta ce daga yanzu za a dawo da dokokin ɗaukar matakin yaƙi da cutar da suka haɗar da rufe baki da hanci da takunkumi wanke hannu da kuma amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cuta. To an buɗe rumfunan zaɓe a Murtaniya da safiyar yau Asabar inda 'yan ƙasar za su mayar da shugaba Muhammad Ould El Gazwani a karo na biyu ko kuma mai gurbinsa da wani. Zaben na bana dai na zuwa ne daidai lokacin da batun kwararar bakin haure da ayyukan ta'addanci da kuma ƙabilanci ke ƙara mamaye ƙasar. bayanai sun ce 'yan takara shida ne suke karawa a rumfunan zaɓe yau asabar da neman ɗarewa karagar mulkin ƙasar da ke gab da shiga sahun masu samarwa da duniya man fetur gazuwani mai shekaru 67 ya ɗaukar wa jama'ar ƙasar alkawarin maido da ita cikin hayyacinta ta hanyar daidaita tattalin arziki da kuma rage tsadar rayuwa to sai dai ana ganin zai yi wuya ya iya cika alkawuran kasancewar irin ne ya ɗauka shekaru hudu da suka gabata kuma har kawo yanzu babu wani sauyi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya iom ta ce ƙarin bakin hauri da dama ne suka nemi a maida su kasashen su na asali daga Tunisia. wannan na zuwa ne daidai lokacin da kiyayyar bakin haure ke karuwa da kuma matsin lamba daga turai Shugaban Amurka Joe Biden ya amince da rashin aikata katabis a wajen muhawarar da aka shirya tsakaninsa da abokin takararsa Donald Trump. Sai dai ya ce ja da baya ga rago ba tsoro bane shirin yaƙi ne. yayin gudanar da muhawarar ta jiya juma'a shugaba biden ya yi ta inda inda da kuma sakin layi lamarin da ya bayo masu adawa da shi damar ƙara fito da su na cewa ba shi da wata tsayayyar manufa ga amurka sannan kuma tsufa ya cin masa yayin da yake bayani na farko gaban magoya bayansa a wajen yakin neman zaɓe a jihar north carolina bayan kammala muhawarar biden ya ce shi bai taɓa masanta cewa shi tsoho ba ne amma abin da yake so amurkawa su sani shine shi tsoho ne da zai iya dakawa wa yara kashi shi kuma a nasa bangaren donald trump yayin gudanar da nasa gangamin a yankin virginia ya ce muhawarar da suka gudanar kadai da haska irin nasarar da zai samu duba da yadda karara amurkawa suka ga gazawar mr biden Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin zagaye duniya. Shirin da ya saba tacewa gami da zaɓo wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya kare domin bitar su. Nurado Suleiman zan jagoranci shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI.